malam ya wara littafin da suna Allah basmala ya kiti da an bilki ta da aziz wato don ya yi kwaikwayo da qur'ani qur'ani shi ma kuma siyoyi ne to akwai basmala a harko inda ya banda suratul tauba ita da ya fara basmala a farkon وعملا بحديث kullum كل كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وهو اقطع kuma malam na son shi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kullu amrin bi bala dukkan al'amari ma abuci girman sha'ani muhimmanci la yabda fi bismillahir rahmanir rahim in ba a fara shi da fasara ba ko huwa aqta to mai yankakkin gabobi kamar mutum ne ba hannuwa kun ga in mutum ya zama bai da hannuwa an kace sun ai mai zan kammala da yi ba haka shi ma zuwa al'amarin da an ka fara shi ba a mai sunan Allah ba to ka tsaye ne wata da ma ba ta ko ba ajaza wannan al'amarin ya zan fito da kan gane ko to wata wata ba kuma abda mai guntun gundi ne ala'ayi halin dai in mutum na son al'amari dai ya fita yanzu zai fara shi a mai sunan Allah. Wannan hadisi أخرجه ابن حبان من طريقين ابن حبان يروي عن حديث الإسناد قال ابن الصلاح babban malami da ake cewa ibn sara malamin hadisi yace wal hadithu hasan wannan hadisi mai kyau wala abi dawud wa garwa abu dawud da ibn majah da ibn majah كل أمر ذي بال لا يدر فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أفضل طول آية سنت دول أمر إن بأمار وديا الله تجيني با بالحمد لله أو بالحمد وهو أقطع وكاتتين وتوارين wale ahmad ga ruwaya ahmad idan akwai bukata a ce bismillahir rahmanir rahim sannan a ce alhamdulillah ga riwaya ahmad kullu amrin bima bimali la yuftatahu zikirin zikrillah wa huwa aftar aw akhata duk al'amarin da yake da girman sha'ani yake da muhimmanci in ba a buɗa shi da ambaton Allah ba wa huwa abtar to mai guntun gundi ne kamar an samu rago ko a wata dabba wadda an kace mata gundi kun gani hanyar zai? an abin da an rage mata yin to au aka sa ko kuma mai kasasshiyar gaba ne wani daru kufuri to ga riwayar daru kufuri ana abi horaya ta marfuwa ne abu horaya ya rota hadisi marfuwi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin zibalin la yusrafu bi zikrillah fa huwa aqsa kun gani har yanzu ya ce da zikirin lahi ba ambata Allah ba to yana ɗaukar basmala kuma yana ɗaukar alhamdulillah wal musannif qad iktasara fi ba'd nusbihi nusbihi ala al basmala a wasu babi babi da aka samu na wannan littafi sun san yin littafi ya samu karbuwa to wannan zai kwafa can za a dauri zamani da ba mata ba akwai ba rubutu hannu na wanga ya kwafa ga wannan wannan ya kwafa ga wannan to ana iya samu wani kwafi ya tere da wani a samu wannan da bayanin kaza wannan ko ba bayanin to wasu kwafukuwa na wannan littafi da ya ce bismillah rahman rahim bai kara li'annaha saboda ita basmala min ablagi sana'i wa zikiri tana cikin mafi kololuwan yabon Allah da ambatan shi wani hadisin mutakaddi ha kuma saboda hadisin da ya gabata wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yaqtasir alaiha fi murasalatihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake rubuta ma sarakuna yana hara da bismillah ya tsaya kamar ne عظيم يا روم كما تكر ذلك من ضع الله يوم كما تركه روما وانا يكتما كرقا وذكي آه، بس ملا كوي عشي كسيسا فندا تكر ذلك المجلس ووضع لين خسم رحمه الله تعالى بدأ بها بالبصمة التي وصلنا بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه shi mai sanin nan yace to shi ya samu wani kwafi na wannan littafin nuska wanda rubutun hannun malamin da rubutun da ya ga da hannu ne wato kun ga shi ne a mafi zama madogara malami ya rubuta littafi an san rubutu ya ce wanda rubutun shi ne wanda shi ya yi da kai to ya samu wani littafi wani kwafi wanda da rubutun shi mawallafin a ciki ya ambaci basmala wasan nabil hamdi ya biyo da godiya wasalati da salati da nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da mutane wa ala hadha bisa ga wannan فالابتداء بالبسملة حقيقي فارعا دا بسملة شيء حقيقي فارعا تا حقيقا والحمد لله nisbiyyun idafiyyun ita kuma wato mutum ya biyo da godiya Allah shi ko zafi ne ai bin da zama da ilama ba adam hamdu wa yakunu mabdu'an bi wato kenan in an fara da basmala sai a biyo da alhamdulillah bayan zuwa ana magana ne akan tabbatar da basmala din bisa ga nassi wato dalilin yin haka da falala da muhimmancin yara amma fassara na ma'anar bismillahir rahmanir rahim ko yanzu ne za a yi wal ba'u fi bismillah ba'din nan cikin basmala bismillah muta'alliqatun bi mahdhufin tara ta ga abin da aka shaya ko ne kalami wanda aka shaya wa khatara kathirun min al-mutaakhirin kawruhu fi'lan khasan mutaakhira malamai da suka biyo na baya-baya ba muka kaddi muna ba muka asiru suna ganin kamata abin da za a wa ya zan fitri kuma ya zan mutu a kai an gane ku kenan ya an ce bismillah to kenan ba harko za a kaddara wannan fi'ilin ya zan can ƙarfi kenan me ya kamata a ce kama ce bismillahir rahmanir rahim abdau in karatu ne a karau Wanda a karau da abdau ai nufi illai to kaga ya zama da akiran amma kanu filan bada an al'asala fil amali fil af'ali abin da yasa an ka zabi ya zan fi'ili ba ismi ba saboda asali abin da tushe fil amali la afa'ali fi'ili shine asali ismi shi kuma farkon ne gare shi wa amma kaunu khasan to kasancewa sai ke bantacce shi fi'ilin fale anna fale anna kullu mutadi'in bil basmalati fi amrin yuzmiru ma ja'ala al basmalata mabda'a lahu saboda in mutum ya fara aiki duk abin da zai mara ya ambaci sunan Allah to ya zumiru shina koyewa yana kaddara ma da Allah ba su nata bauta Allah sai ya sanya abin nan da ya samu basmala shi an mabda abin fara wa amma a muta'akhiran to kasancewa wannan fi'ilin da za a kaddara ya zan ya jinkirta ga basmala ya zan bayan basmala falid dilalati ala al-ikhtisas dan ya nuna ikhtisas keɓanta wa wa adakhalu fi ta'zimi kuma wannan yayi wato girmamawa a kaddara abinda za a kaddara bayan basmala yayi a kaddara shi ga shiga gaba ga basmala wa awfaqu lil wujudi kuma yayi zama dacewa wala anna ahamma ma yawjadu fi zikrillah ta'ala saboda an ambaton Allah shi da yake muhimmanci a mara da shi to in ya zan mutu ya kaddara abin da zai kaddara a can kamin basmala kenan ya gabatar da ambata kashi magana bisa ga ambatan Allah shi yasa mala ya ce a fara da basmala a ce bismillahir rahmanir rahim sannan a kaddara abin da za a kaddara a can kashi ko abu da uku a kawo ko abin da ya kamata wa zakara alamatul qayyim rahimahullah ta'ala bi hadath al-amil qawaid wato ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-qayyim al-jawziya ya yi wani bayani cewa akwai fa'idoji na shafi amini wato hazafal amini matsala ce ga wanda suka karanta wayannan irin wannan matsalar cikin luka ko na hau cewa akwai harful amil ko ko a'a babu shi manyan malamai din suna tabbatar da akwai shi a cikin alkur'ani ina yiwa a shafi amin a gamar kuni ba a ga abin da ya mai rafa ba ko a gamar subi amma an sha abin da ya mai nasba ko a gama jaruri amma ba a kawo harafin jara da mai jara to ni an fa'ida yin haka akwai fa'idodi min ha annahu mawdu'un la baki an yataqaddama fihi ghayra zikrillah abinda aka abinda yasa aka shafe wannan abinda aka kaddara to saboda wuri ne wanda bai dace wani abu ya gabata ga ambaton Allah an gane wato in kun lura da bayanin da yake yi in mutum yace bismillahir rahmanir rahim abdau shi wa abdau shi a aminin shi amin kuma ga an ne. don bismillah rahman rahim muta'allifin ne mai mahazu shi wancan mahazu ne shi da amin Allah ku an gane ne Allah ka fasa malin to da mutu yayi takadimin sa yana iya cewa abda'u bi bismillah eh to amma kuma ya fara tashi magana sannan ya ambata ambaton Allah na'am shi yasa an gaje a jinkirta amma ainihi amili asalin amil ya gabaci ma'amuli Alimi ya gabaci ma'amuni abda'ul bismillah eh amma kuma nan saboda ana son a fara da ambaton Allah to ka ce bismillahir rahmanir rahim sannan ka kaddara abda'u kan karshe ko a karatu ko a fa'ala ya aiki na haka ina fara aikin nan to an ce ga cikin fa'idodin da sun kasa an ka shahe shi abda'u din وأقرب ومنها أن الفعل إذا حذف صح الاستداء بالبسمة yake to saboda ya an shahi fi'ilin to shikenan ya kyautatu a fara da basmala fi kulli amalin a cikin kowane aiki wa qaulin da zance wahala harakatin da motsi ba kun san ga addinin mu ana son duk abin da mutum zai yi fara da sunan Allah ba mm. an ce in za ka zauna bismillah in za ka tashi eh, bismillah in za ka hawa abin hawa bismillah in za ka sauka eh, bismillah in za ka kwanta bismillah in za ka tashi bismillah in za ka ci bismillah in za ka sha bismillah ko to kaga tun da an sha ne ko ni kana yin kaddara ne duk abin da ka kaddara ya yi tun da dai ga an bato Allah ya gabata bismillahir rahmanir rahim ba sai ka ce a wajen ka sha ne suna nan cikin ranka aikin na da za ka yi kai ka san abin da za ka yi shi ne ce bakanar halafu a amu ba haka shahe wannan fi'ilin shi ne ni ya fi gamewa in ta hamulan hasan yadda to ƙarshen bayanin kenan kuma dalili na yi ba ainihin ya nakalto magana ibn al-qayyim al-jawziyya harfan bi harfin ya takaita ne wa babu layi lil musahaba ita ba din nan ta basmala to dama ba tana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin da akwai ba akwai isti'ana akwai kuma wato ma'iyya da zai ma'anoni da yawa tunan aka ce tana nuna musahaba wato ina bismillahir rahmanir rahim kenan abda'u ina farawa musahiban bismillah ina mai haɗawa da sunan Allah wajen abin da nake fara musahaba ke. na hada aiki na da sunan Allah wakila lil isti'ana hmm. wasu da ce a ba ba musahaba ta kan nufi ba hmm. isti'ana ina neman taimakon Allah da wannan bismillah ai astaeenu bismillah ina neman taimako da sunan Allah fa yakunu taqdiru bismillah ko alif inda alifi ne bismillah ko alif ina rubuta littafin nan da neman taimakon Allah hala kauni musta'inin da zikiri ina mai neman taimako da ambaton Allah mutabarrikan da ina nema albarka da suna wa amma zuhuruhu fi iqra bi rabbik wa bismillah majaraha tunan kun ga a qara'u ai ai qira'a ya hito ga hidigo sannan majaraha shi ma ya zo ga hili ba kaddara ki an kai ba to fa da annal maqama ya kasa da zalika to nan mahallin ya bukaci a yi haka nan kun san halaye daban-daban ne wannan hali yana bambanta ma wancan wancan hali yana bambanta da wancan to nan akwai bukatar karara a ambaci karatun ga sannan a ambaci bismi rabbika sannan shi ma nan akwai bukata a ambaci bismillah sannan ambaci majaraha ta gudanar ita wannan jirgin nuwa alaihi salam wal ismu mushtaqqu min su sumuyi shi ismu ba suna aka ce mai ismu ba to ina ya samu asali ya samu asali ne na itikaki daga asunu wa huwa da ulu shi ne daukaka kun ga sumu ɗaukaka sama ya sumu sumuwan sama ya ɗaukaka ya sumu yana ɗaukaka sumuwan ɗaukaka to haka wasu ka ce cikin malaman lauda al'ismu in kana son ka za ka san asalinsa ko ma ga asumu wakila minar wasami wasmi wasu ka ce a ba daga asumu ba ne daga wasamu wa huwa alamatu ne alama la'anna kullama sumiya faqad nuwina bismihi wa usima saboda duk abinda aka wa suna to wannan suna alama ta ta wannan mai suna kuma haka ba don haka sai aka ce a'a al'isimu daga wasan alama to wane kun ga zaba mun san inda hanya ta rawayu sai ka zaɓi guda ko eh ko jayayya ka ji ana yi ko ba kai a cikin jayayyar ba to za ka ce a domin na goya ma wani baya ga jayayyar ta ko ba haka ba za ka ake kila za ka yi da cewa daga sumuri ko ka yi da cewa daga wata wani eh? malam muku wani ka zaba kamar kamar sumuri da al'ubu da kamar ya ko hmm, ya ko hmm. ya alama amma ka ji cewa yi suna alama ta ta mai suna yanzu wannan bai zama dalili hmm? to wallahu alam amma lallai shi ya sako cikin mutane ah, akwai muhammad akwai muhammad akwai muhammad ya haka ce muhammad kowa sai ya waiwa cikin kowa haka saboda yana jin da shi ake saboda an ambaci suna ne kuma suna na alama ta alama ce ta ga ake wannan ra'ayin yana da yana da kwayi kwarai da to mun ji ma'anar bismillah ko bismi wa sai Allah qala al-kisa'i wal farra malan kisa'i da malan farra sun fara shi malam kizari malamin na hawa ne ko malamin kira'a ne suna cikin malaman kira'a guda goma waɗanda ake jingina kira wani zuwa gani. kai ko kuma kai bakwai irin waɗanda imamu shafi'i ya ambata cikin biyu ya yana cikin bakwai ne malam aliyu al saboda ka in kace ƙwararra guda bakwai ne yana in ka ce ƙura guda goma na kuma yana sannan babban malamin na hawa. yana da almajirai da gaske almajiransa akwai malam fara to abinda sun ka suka ce asuluhu al'ilu. al'ilu shi allahu asalin kalma al'ilu. haza mul hamzata wa adaka mul lama billahi wai sai suka shahi alhamdulillah nan da kasa al'ilm kun ga ya ɗebe alif sai lam ga muko don ga lam na ta'aribi ga lamu na biyu to ya an ka ɗebe alhamdulillah nan sai ya koma Allah an gane ku wa adaga bul lama bil lam sai aka shigar da lamu guda cikin guda fasara ta laman wahidatan an gane ku ya kuma Allah fasara ta lamun wahidatan mushaddadatan mufakkamatan kuma a biwa tafsiri yasa ake cewa ismul lahi ismul jalala yana cikin wuraren da ake tafsiri wajen malaman yara in dai ba kasara ta zo magana ba to fakka ma shi ake ba haka za a ce Allah الله ما قلت الله كيف تنكيل قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الجوزية يأتي الصليم أنه مستقبل الله زنتمه إنك تتوى مستقيم وأن أصله الإلو وتؤثرني على الإلو كما هو قول السيبوين كما يدمان السيبوين فلا wajen wajen huru ashabi da mafi yawan almajiransa illa man shazza sai wanda ya waye bai yabbar jama'a wa huwa al-jami'u ila ma'anil asma'il husna wa sifatil ula shi Allah shi suna ne wanda ya hada ma'anonin sunayen Allah mafi kyawun da kuma sifatil kuma sifofin madaukaka Da haka shine ginshiki na asama al'asma wa sifat sunayen Allah sun dogara ga wannan suna Allah haka nan sauran sifofi duka sun dogara a kai domin shi ne mai hudu ko yanzu ya kace alkaliku. Allah alkhaliku kenan kun ga Allah wani shi ne aka sifanta da alkaliku. al'alim albari al-musawwir duka sifofin shi Allah shi an ke ciki jagoran sauran sunayen da ba ne haka mai tafsiri da ya ce Allahu a wajen tafsirin Fatiha Sheka Abubakar Gumi ya ce Allahu alamun lizzati al-ma'buda wa baqil asma sifatun ce shi wannan ismul jalala Allah alami suna ne alami da zatin Allah sauran sunaye su kuma gaba ɗaya su kuma sifofi ne ga Allah wallazi da kalu ma a innama aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala su waɗanda sun ce Allah suna ne mutaki to suna nihin suna yana nuna sifa ga Allah madaukakin sarki wa hiya ilahiyya ita ce ko ilhiyya ilahiya yake nuna ka sa irin asma a ihil husna kamar sauran sunayen Allah masu jawo, kal ali kama ali wal kadir mai iko wasami wal basir wani hau zalika da makamantan wani fa inna hadhihi al asma mushtaqqa min masadir habil ilm dukansu kowa ya yarda babu shakka ba jayayya cewa suna da masdari inda aka ciro wahiyar kadima amma sunayen Allah da sufofin Allah duk kadimai ne babu hadisi wani hannu na ani bil istiqaqi ba ana magana ya ce istiqaqi ba ba wata manufa illa annaha mulaqiyatul li mafadirha cewa wayannan sunayen suna haduwa da masdarorin su fil lafzi wajen lafzi wal ma'ana da ma'ana la annaha mutawallida min ba ana wato kaman wannan asalin shi ya yi mata ita ba tawallutul far'i min asali kamar yadda reshe yake zama wani bangare daga tushen a ba haka yake ne a ana nan yanzu sun sa kamar yanzu in mun ka ce alimun da ma'alumun da allamun da a'alamun da allamun eh? duk suna haduwa da fi'ilin alima ya alamu ista alama yasta alimu ta alam duk sun haɗe cikin masdari al'ilmi to shi ya ke cewa suna da wata mahaɗa ta derivation eh, ta ishtikari shi ne ake amma sunayen Allah da sifofin Allah duka kadimai ne babu wanda a haɗe cikin wanda Allah yake kadimi haka sunayen shi kadimai ne haka nan wannan matsala abin da yasa ake kawo ta shine saboda akwai aqidan mu'tazilawa akwai aqidan mu'tazilawa ku ma cewa Allah shi kadimi ne amma sifofi ne halizai ne har da qur'ani suna cewa qur'ani wato makhluqun shi ma talibi ne kawo kowa halitta Allah ne su malaman suna sa ta a alƙur'ani tun da magana Allah ce ka ne, duk abin da yake da alaka da zakin Allah ko sifa ko aikin Allah su duka ka ne, Allah ya riga ya sun gabata wallahu a'lam wa tasmiyatu nuhati lil masdar wal mushtaq minhu asalan wa far'an laysa ma'anahu anna ahadahuma mutawallidun min al-akhar وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة nan mai sharhin na yace malaman nahawu da suke cewa ga mazdar ga mushtaqqu min ga suna ga mazdari ga abin aka kiro gari to asalan wa far'a wato suna nihin asalin ne da far'a laysa ma'anahu ba suna nuna anna ahadahu ma ɗayan su wuta walidin ya haihu ba min al'akar da guda wa inna ma huwa a bi itibai anna ahadahu ma ya tazammanu ahada ya ya ka suna nuna da mazdari da mataki suna da alaka da juna guda sun haɗu wajen ma'ana guda ya kunshi guda ya ziyada amma guda ya ɗan wuce guda wajen ma'ana to ba sai mun yi zurfi wajen maganar masari da mutaki ba saboda da bakatun na haula ake ba amma dai an ɗaya ishara ne kaɗan domin a fahimci wannan قال أبو جعفر بن جرير ya ce Allah kun san ibn jarir tabari ina cikin magabata cikin tafsiri ko kuma ahalar suna ne eh, ya gabaci ibn abin nan imam al-qurtubi kamar shi imam na masu tafsiri ya ce Allah asluhu abinda asalin Allah al-ilm أسكنت ta التي ya فاعل فاعل اسم an kayan yadda alhamza wanda ya ta fawo an gane ku dan an ce ilu ilu ko ilahu ilahu to ai kaga fa'ul kalima ita ce alhamza kenan da za ka fa'ala na awon sunaye da kalmomin larabci to alhamza nan za ta yi daidai da fa'ul nan kenan su alif da lam na alif nan dama na ta'arifi ne ba cikin asalin kalmar su ya yi samu فالتقت اللام التي هي عين الاسم وسي لام تحد إذا عين عين في عين الاسم واللام da, ده لام الزائدة وهي ساكنة guda sakina ko irin wata da ukra sai aka shigar da guda cikin da masu larabawa suna da kokarin takaita kalma don haka shi yasa suke idigami in ga kalma biyu guda sakina guda sai a shigar da guda cikin guda zan za a rubuta sa ake cewa ya da gamar wuta masu dai yi da gamar wuta ƙarin bai na sauran duk neman sauki na maimakon kowane harafi cikin biyu sai an waɗe sai a a mai shaidu guda mai shadda sai an wasu faɗi guda to shi ne aka samu nan fasara ta fi lamfin laman wahidatan mutu da da'inta wa wa amma tawilullah in mutum na neman fassara Allah to fa innahu alama ana ma ruya lana to sa kamar da aka yi mana riwaya ana Abdullahi ibn Abbas daga Ibn Abbas radiyallahu anhu Allah huwa allazi ya'lamu ya'lamu kullu shay wa ya'budu kullu khalqi Allah shine wanda wato kowa da kowa wato yake bauta ne shi ne Allah abin bauta ka bi sanadihi an al-bahar ana abdullahi na abbas qala Allahu bil uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in akwai isnadi wanda yake hadda dan abbas kamar da imamu bahar ya rawaito dan abbas ya ce allahu mai suna allah ma'ana ce zul uluhiyya wanda aka uluhiyya wanda ya cancanta ya zan ilawa wal uluhiyya wanda ya zama ya za a biya cancanta ya za a bin bauta ala halqihi ga talibai gaba da ajami fa yan qala na qa'id in wani mai itiradi wani ya ta ce don mai kuka ci hakan ya ce wa madan la'ala annal uluhiyya ne na ibada mi har dalili wanda zan yi da uluhiyya da ibada duk guda ne wa annal ilaha huwa al ma'bud ta ilahu shine abin bauta wa anna lahu asalan fi fa'ila wa yaf'al cewa yana da asali wajen fi'ili ko mali ko kuma mudari kila la tamanu a bainal arbi min hukmi wa zikira baita ruba ibn al-ajad ibn ce ajad yace ai babu jayayya tsakanin su fil hukuma wajen hukunci yace ai laraba duk ne da wannan da ubudiyya da ulubiyya da guda ne sai aka ambaci baitin wani mawakin larabawa wanda ya rayu zamanin jahiliya ana ce mai ruba ibn al-ajjaj yace lillahi darul gani yatil muddahi sabbahana wa tarja'ana min min min ta'al min ta'alluhi yani min ta'abudi wa talbin lahu bi amali kaga min ta'alludi an fassara ya ta ta'abbudi ake ne bauta bauta ake ne kun ga dama ana jayayya akan larabci galiban ana komawa ga maganar fasihan larabawa sai a ɗauko waka ta wani mawakin larabawa sai a kawo da biyu kamar yadda na abbas wasu sun ce sun kai mai tambayoyi ga ma'anar qur'ani kamar yadda ya zo cikin al-iqan fi ulul qur'ani sun yi mai tambayoyi sun kai ɗari biyu ko ne da haka ni an ma'anar kaza cikin qur'ani sai da ma'anar ah, ce kaza ba ku ji mawaki na kabila kaza ya ce kaza ba sai ya kawo mai kaga sai ya nuna cewa lalle waƙar laraba hujja shi yasa ake cewa a karanta a jin laraba da su mukutara su ne da shi'ir jahil ko al-mu'allaka da kamar da yake duk da cewa akwai maganganu na wata ciki eh? akwai maganganu na wata na jahiliya amma duk da haka na kai ba shi an wani haka ba ya ta kana son ka fahimci larabci yasa kuma ana ce a karanta irin su wato shiriniya shi ne wani yake wasu yin karatun ba a samun marallan sallah ko sunnonin sallah ko wani abu mai kama da wannan na addini ba dai suna da fa'ida wala shakka Alluha a tafa Ul min alaiha ya alaf ce ko shakka babu a taallu a tafa Ul ne wazanin Ul ne min alaiha ya alafu daga asalin alaiha ya alafu kun san Eh, a suna nan da yawa akwai fa'ala ya fa'alu akwai ta fa'ala ya ta fa'alu ta fa'ala ya ta fa'alu ya ta fa'ilu to shi ne nan yake ta ko shakka babu ya an ce Allah daga aliha ne an kai kari an kai ziyara wa kada ja minhum mazdar mazdar ya zo daga gare ya dullo ala anna al-araba ta al-arabawa kada na tsakar minhu bil fa'ila ya fa'alu bai gaida ziyada sai ya amfani da shi daga fa'ila ya fa'alu wato babu ziyada kun ga fa'ila ya fa'alu shi fi'ili ne sulasi babu ziyada amma a ta'allu ya an ce ta'allaha ya ta'allahu wannan shi ko ziyada ne وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق السند ila ibn abbas wato imamu sufyan ya yi ruwaya kuma ya tunani haka dan abbas radiyallahu anhu annahu qara cewa dan abbas ya karanta wannan aya inda Allah ya ce wa ya zaraka wa alihatak wa ya zaraka wa alihataka mutan mutane shi fir'auna ko kana yi suna wani ayan nan a ta zama musa to mahallin da shi ne waya za ka yanzu fir'auna kyale musa za ka yi da shi da mutane ne suna bauta wani ba kai ba su ka ba su bauta maka sannan kuma kan da kasan ya mutu don su bauta ma kuma su bar su ba su bauta musu kenan suna tarin annabi musa dan uwa ne Haruna ya halaka su a gaba ya gari saboda sun saba qala wa alihataka dinnan qala ibadatak ai ana nufin iba Kulu wa yaqulu innahu kana yu'budu wa la ya'budu cewa fir'auna ya kasance shi aka bauta bai bota ma kowa kenan wa alihataka ba ma gumakanka ba su barka da bautarka ba su bota maka wa saka misalin akhara an ibn abbas ya koma ja wani isnadi daga dan abbas ya waya zaraka wa hatak qala inna ma kana fir'aun yu'bad wala ya'bud wala kana mithluhu an mujahid wannan riwaya ma ta nuna cewa ma'anar alihataka ibadataka akan qala ta'ala ثم قال bayyana بين abbas wa mujahid hada wato waɗannan maganganu na ibn abbas da mujahid al-majidi ne suna nuna anna aliha abada ma'ana aliha abada wa annal ilaha shi ko ilaha mazdaru mazdarin alaha ne an gane ko wasaka hadisan ana abi sa'idin marfu'a ya jawo hadisi daga abu sa'id inna isa aslamatu ummu ila al-kattabi ليعلمه فقال له المعلم اكتب بسم الله فقال عيسى أتدري ما الله الله إله الآلهة an yi wannan ko? Allahu ilahul To Isa yana gaba annabi Isa dan Maryam aslamatu ummu ila al-kattabi shi wannan mallan isa uwa dai ta mika shi ga malamin zauri, malamin makaranta li zan ya koyar da shi fa kana lahu al-mu'allimu sai mu'allim malamin da yake ce mai rubutu bismillah kai rubutu da sunan Allah fa kana isa sai shi isa ne ta dari wallahu ka san ko me yake ce kowa ake cewa Allahu Allahu ilahul aliha ai shi Allah wannan shine ubangijin dukkan alloli in ma an samu tsawuwa da ake bauta ma to shi ko Allah shi a kai gare su shi a gaba gaba shi ne ce zakara mu ibn hajar fi lisanin mizan fi tarjamatin da isma'il ibn yahya da abdullahi ibn sara wa qala qala ibn abi wa hadha ba in summa saqa lahu sab'atu wa na aji wa qala amatu ma yawihi bawaid wa hadith zakara mu ibn الجوز في الموضوعات الله أعلم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم الله يهديك انشجاج لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية shi wannan suna na Allah Allah shina da wasu gobi keɓantattu na lafazi guda goma sun makala sai ce wa amma fasa'isuhul ma'anawiyya bai faɗi na lamzi ba sai ya koma ga na ma'ana keɓatattun sifofi na ma'ana na Allah da ƙala a alamun kalfi bihi wato wanda ya kowa ya yi kai sanin Allah a nai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la uhusi sana'an alaika an ta-gama a asaita ala nafsika hmm. ya Allah ban yi gidan da ya gare ka a ina yawon ka kamar da kai yayi kanka wa kaifa sa khasa'is ismin li musammahu kullu kamalin ala al-idrak Suna Allah fa suna abin bauta ne shi Allah din to ya za a iya kewaye ma'ana ga wannan sunan a ke ma'ana ta alhali shi Allah mai sunan yana da dukkan kamala mutulaka wa kullu madahin wa hamdi kuma yabo duk da godiya sun tabbata gare shi wa kullu sana'in wa kullu majalin duk yabo da duk girma kalma ta girma, ta girmama ta tabbata ga Allah wa kullu ijlalin wa kullu kamalin duk wata daukakawa da kammalawa sun tabbata ga Allah wa kullu izzin wa kullu jamalin duk wata buwaya da ado sun tabbata ga Allah wa kullu khairin wa ihsanin duka alkhairin da kyauta sun tabbata ga Allah wa judin da baiwa wa fadlin da falala wa birrin da kyautata a falahu ya tabbata ga Allah wa minhu kuma in ka ga ya zo gare ka wannan kyautata da alheri to daga Allah yake dan haka ashe ba a iya kewaye ma'anar wanga suna sai dai a tsalla guda kawai a wuce sunan Allah ba a iya kewaye ma'anonin da ya kwasa sai dai a ɗan taba a tsalla guda a wuce fama zikira hadha lismu fi qalilin illa kasara suna Allah ba ambace shi ga abu dan kadan ba sai wannan sunan ya sa wannan abin ya ƙara yawa wala inda khawfin illa azala ba ambaci suna Allah wajen tsoro ba lokacin da ake da girgita sai Allah ya kawar da wannan tsoro wala inda karbin illa kashafa ba ambaci suna Allah gun wata damuwa da bakin ciki sai Allah ya yi wannan damuwar da bakin wala inda hannun wa gamin illa farraja in mutum na da wata damuwa ko baki ciki da ya ambaci Allah Allah na yayi mai makaraji Allah yana mai wato yana yaye masa wala inda dhikin illa wasa'a ba ambaci suna Allah a gurin kunci ba sai Allah ya rawata wannan kuma wala ta'allaka bihi dha'ifun illa afada kul quwwa hmm. ba wani wanda mai rauni na yara ta ga sunan Allah sai Allah ya fa'idatar da shi ya ba shi ƙarfi ya tashi daga rauni zuwa ƙarfi wala zalilun illa ana ilm ba wani wanda yake tozartacce ya tozarta kuma ya ambaci Allah sai Allah ya kama buwaya da girma yarin jana wala faqirun illa asarahu ganiya ba wani talaka mabukaci wanda ya rafe ga sunan Allah sai Allah ya ba shi wadata wala mustawnishun illa anasa ba wani wanda a cikin cewa ya ambaci Allah sai Allah ya dibi mai kewa wala magalubun illa ayyadahu wa nasara ba wani wanda ya ga za a rijaya sai ya ambaci Allah sai Allah ya karama sai shi ya taimake wala munsarrun illa kashafa dhurra ba wani wanda a cikin tsananin bukata da lalura ya rike ambaci Allah ya ya tsira ga sunan Allah sai Allah ya yi wannan cutar da aka yi wala sharidun illa awa ba wani korare wanda wato ya zama dan gudun hijira bai da makoma sai Allah inda ya kira Allah sai Allah ya nemi makoma ya ba shi wani koma wannan wato ana dan tattabawa ne ga ma'anar suna Allah wannan shine ma'anar Allah wa huwa al-ismu allazi tukushabu bihi al-qurbat wa tustanzalu bihi al-barakat barakat وتجاب به الدعوات وتقال به الأثرات وتستدعو به السيئات وتستجلب به الحسنات shi wannan sunan da kun gani na Allah ne wanda tukushu bihil karbat ake yaya bakin ciki da shi da an ambace shi Allah zai yaya bakin wa tanzalu bihil barakat kuma da wannan suna aka neman saukar albarka ga al'umma wato jawabu bi hidda'awa kuma da shi ake amsa addu'o'in mutane ka ce ya Allah ya Allah to abin nan da ka kira Allah saboda shi sai Allah ya amsa Wata qalu min al-asarat kuma da shi ake yaye ma mutum kuskure ne ka ce don Allah ya yi min ai wanda ka ce don Allah ya yi min shikenan ba haka wata qalu min al-asarat da shi ne ake yaye kurakure wato sadawa bin sayya kuma da shi ake neman ture wato mummuna wato sajalabu bin hasana kuma da wannan sunan Allah ne ake jawo abubuwa masu kyau ana ji wannan ko ko mu tsaya akwai sauran lokaci ba kare ma'anar basmala ba muna nan bismillah bakin Allah nan muna mu Hmm? to in mun ta mun dawo eh, za a ci gaba da fassarar basmala wa huwa al-ismu alladhi qama bihi as-samawati wal wa bihi unzilatil kutub وبه أرسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء إلى إلى السعداء والأشقياء وبه حلقت الحاقة ووقعت الواقعة وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام وتسوق الجنة والنار والله أعلم هنا رب الله سبحانه وتعالى لا ينفع نفسه ولا أبدا ba muna roƙon Allah subhanahu wata ala Allah ya taimake mu ba mu yi ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa wa rahmatullahi barakatuh